أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna ƙara ƙaskantar da kai da mika ƙoƙon bara zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu ya kuma kyautata namu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'inmu da muke roƙonsa dare da rana a wannan wata wanda yake mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa ƙasar mu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya a Najeriya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan wani alheri da yake ba wata ƙasa Allah ya bamu a Najeriya dukkan wani sharri ko bala'i ko fitina da yake tunkuɗe wata ƙasa Allah ya tunkuɗe shi daga gare mu a Najeriya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha ɗaya a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu insha Allah ta'ala in akwai tambayoyi sai a kawo mu fara da su akwai ko to bismillah wannan yace assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh don Allah malam muna so a gayawa a don Allah muna so a gayawa malam akwai wani masoyinsa mai sauraron karatun shi a ko da yaushe a sa sha addu'a shekaran jiya an yi kidnapping din shi a makaranta sunan shi hamza to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da sunayensa da waɗanda suke masu girma na alhayyu alkayyum na Allah ta'ala ya kubutar da dan uwan Hamza Allah ta'ala ya kubutar da shi Allah ya kare rayuwarsa ya kare mutuncinsa ya kare lafiyarsa Allah ya kare masa imaninsa Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalansa da 'yan uwansa a cikin halin aminci dukkan wani wanda aka yi garkuwa da shi aka yi kidnapping ɗinsa a ko'ina ina yake muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da shi sauran waɗanda aka yi kidnapping a ƙasar nan suke hannu Allah ta'ala ya kubutar da su muna roƙon Allah ta'ala ya kare musu lafiyarsu Allah ta'ala ya kare musu mutuncinsu Allah ta'ala ya kare musu rayuwarsu gaba ɗaya bayan addu'a kuma babu laifi a aiki da dama a tunatar da su waɗanda suke kidnapping din wannan sana'a ta kidnapping haramun ce na cikin mafi munin aiki da ɗan adam zai samu kansa yana aikatawa don fitinar muminai ne saka masu imani a cikin halin kunci ne takurawa mutane ne kai ka tsawara a ce mutum an sace ɗansa ko ƙaninsa ko mace an yi garkuwa da mijinta don Allah ina kwanciyar hankali da ita don Allah akwai fitinar da ta kai wannan a rayuwa babu fitinar da ta kai wannan wannan fitina ne na al'umma kuma duk waɗanda suke fitinar da al'umma Allah ta'ala yace zai kai su zuwa ga wuta innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq cikin suratul buruj aya ta goma Allah ta'ala ya ce lalle ne waɗanda suke fitinan muminai maza da mata kuma ba su tuba ba a gaya musu cewa suna da azabar wutar jahannama kuma suna da azaba na wutar hari gobe kiyama duk mutumin da ya samu kansa yake kidnafin wasu ya sani cewa ba duk abin da Allah ya rubuta arzikinka ne wallahi tallahi billahi babu mai hana ka shi ko baka sace wani ba rabon mutum baya hawa bai rabuwa da shi ba hauke yace wani rabon kwado baya hawa sama ko ya hau sai ya sauko in abu rabon ka ne ko baka sace wani ba wallahi ko daki ka kulle sai ya ji ka cikin dakin ka duk abin da Allah ya sa rabon mutum ne ba yadda za a yi wani ya raba ka da shi mu duba hadisi na Imam Ahmad bin Hanbal a cikin Sahihul Jami hadisi na 1658 da manzon Allah su hira da abincin sabba da gare shi ke cewa inna ruhal qudusi nafasa fi rawi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولا يحملنكم استبطاء الرزق على Fa تطلبوه في معصية الله فإنما إن الله لا ينال إلا بطاعته manzo Allah ya ce rai ta sani tun lokacin da mala'ika zai hura ran dan adam rai ta sani ba za ta rasu ba ba za ta koma zuwa ga Allah ba sai arzikinta da ajalinta ya cika arzikin da Allah ya sa za ka mallaka ko ba ka yi kidnafin ba dole sai ya sai ka ci kayanka ka bar duniya idan Allah ya kaddara za ka mallaki miliyan talatin arba'in hamsin ɗari ɗari biyar in ma biliyan ka ne wallahi ko ba ka yi kidnafin ba za ka mallaka kuma ba wani wanda ya sai rage maka naira ɗaya a duniya Allah ya rubuta ne to in kai hakuri zai zo ta bin Allah in kuma kai gaggawa to sai ka nemo arzikin ta sabon Allah babu ran da za ta rasu sai ajalinta da arzikinta ya cika sai annabi ya ce fattakullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa ajmilu fi talabi ku kyautata nema wala yahmilannakum istibda'ur rizq kada ku yarda jinkirin arziki ya sa ku nemi arziki ta sabon Allah abin da yake wurin Allah ba a samu sai an yi wa Allah biyayya to da ka duk abin da kuke nema wallahi abin cikin bin Allah fai shi ko me mutum yake nema in arzikinka ne ko ba kai garkuwa da wuri ba idan ka dawo a cikin gidanku ka zauna ko da ke kake kasawa idan Allah ya ce za ka mallaki miliyan 500 ba wanda ya hana ka mallakanta in Allah ya ce za ka ba ne hana ka to za ka balma sabon Allah yana sa arzikin naka a yi jinkirin baka ne abin da za a baka ka more shekara talatin sai a bari sai saura wata uku ka rasu sai a baka kuma aka baka sai a cire albarka ka tara kudin ka mallaka amma kana zaune a wurin da babu wutar lantarki babu ruwan famfo babu gado babu fanka balle ac to ina kwanciyar hankali ko nawa mutum ya mallaka babu kwanciyar hankali a cikin wannan nasiha ta ga waɗanda suke wannan aiki din shine su tuba zuwa ga Allah is not late duk abin da mutum yake na zunubi in ya tuba kofar Allah ta tuba a buɗe take kowane irin zunubi mutum yake mu duba magana da Allah ya fada da ya kira bayin da zai musu rahama sai yake cewa wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala la yaznun wa man yaf'al zalika yalka asama yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba ka duba suratul furqan aya ta 68 69 aya ta 70 aya ta 71 kai waɗannan ayoyi ga yadda Allah ta'ala yayi magana akai waɗanda suke ba su yi wa Allah shirka da komai ba sa kashe rai, ya kira dukkan zulubai daga ƙarshe ce duk wanda yake wannan zulman ya fada cikin kazanta sai ce illa man taba banda wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan yi aiki na kwarai fa ulaika masu wannan siffa yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat Allah yana canja musu munanan ayyukansu zuwa ga kyawawa yanzu idan za su tuba idan sun yi zunubi dubu goma saboda hamar musulunci Allah zai kankara zunuban dubu goma ne sai kuma ya ba su lada dubu goma shi ne fa'ula ika yi baddilin lafusayi atihim hasana zunubin masu ya koma hasana su za ka nasiha ta ga wanda suke wannan sana'a arziki Allah yake bayarwa ba kidnashin ko garkuwa da mutane ko banditry ba rufin asiri Allah yake bayarwa duk abin da aka sabi Allah ko an samu babu albarka a ciki kuma duk wani mutum abin da ya haka ake masa kula ga wannan Allah ta'ala ya ba su ikon jin wannan nasiha su tuba su koma zuwa ga Allah Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan yace wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa rahmatullahi wa Allah ya jikan mahaifan malam ya kare shi daga sharrin mahassada amin ya hayya yau, malam a cikin tafsir din da aka yi jiya goma ga watan ramadan na ji ka tsoratar sosai akan riba shin dan Allah malam ce riban nan ya shek bismillah ma'anan riba a cikin harshen larabci shine az-ziyada fi shay'in makhsusin ƙara wani abu akan wani abu shi ake kiransa riba lokacin wato the literal meaning na riba wasilahan ma'anansa istilahi shine yin ƙari na kuɗi akan wani adadi daga lokaci zuwa lokaci wannan ƙarin ko ya zama sau ɗaya ko ya zama sama da sau ɗaya idan ka duba cikin nurun aladdar jerin gwanon fatawoyin sheikh muhammad bin sani al-usaimi rahimahullah a mujalladi na biyu namba na goma sha shida ya ce abin da ake karawa akan dukiya daga lokaci zuwa lokaci shine riba kamar yadda allah ta nake cewa wa ma ataitum min riban li yarbu fi amwalin fa la yarbu inda allah sai ka wannan aya ta cikin suratul rum aya ta 39 da Allah ta'ala yake magana akan dukkan wani abun da muke exchanging a kara wani kuɗi akan kuɗin da ya bayar don ya karu su a wurin Allah baya karuwa amma abun da muka yi na sadaka kuma shi yake karuwa a wurin Allah so da wannan abun da ke karuwa daga lokaci zuwa lokaci shi ake kira riba a baka kudi asalin riba a jahiliya aka fara ba ɗabi'a ce ta musulunci ba tun asali historically aikin jahiliya ne a jahiliya ne sai mutum ya samu dan uwansa sai ba shi bashin misali ka ce naira dubu goma sai ce na baka naira dubu goma in za ka dawo min da shi bayan wata ɗaya za ka ƙara naira ɗari biyar a kai in za ka kawo bayan wata biyu za ka ƙara naira dubu ɗaya a kai to sai a ci gaba da yin wannan kuɗi yana ƙaruwa ko kuma in ajali ya zo ƙarewa sai ka kawo kuɗin sai ce kana son ƙarin bashi eh nawa ne dama na baka dubu goma nawa ka kara ɗari biyar to yanzu ka koma da shi gaba ɗaya na kara baka bashin dubu ɗaya dubu goma da ɗari biyar sannan wata mai zuwa sai min kuma a dubu goma sha ɗaya to sai ajalin ya kare sai a ci gaba da karawa wannan shine asalin abin da ake a jahiliya musulunci ya hana riba ne saboda babu taimako a ciki shi kuma addini yana so a taimaki wanda bai da shi idan yau kana cikin bukata za ka biya kuɗin makarantar 'ya'ya ko kuɗin asibiti ko kuɗin wani abu da ya kama da wannan sai ka zo ka same ni sai nake na baka bashin dubu hamsin bayan wata shida ka dace ma za ka bani dubu sittin na taimake ka ban taimake ka ba in taimako ne yadda na baka tun da na fi karfin asiri sai ka dawo da wannan daidai wa daida amma in na kara to cutar da mai rauni ne shi kuma Allah bai yadda a cutar da mai rauni ba kuma Allah bai yarda ya aiki da kuncin da wani ke ciki ba a ƙara takura masa da san babu yadda zai yi matar ka na asibiti za a mata sajiri ba ka da kuɗi kuma an ce ko a yau ko za ta iya rasuwa kuma sai wani ya ce nawa ne kuɗin sajiri dubu talatin sai ce ga dubu talatin za ka biya ni bayan wata shida za ka ba da dubu arba'in ai dan sai bi rayuwa sai ka karɓa ko amma ai bai taimake ka ba in taimako ne sai ce ga dubu talatin dubu biyar gudumawa ta dubu ashirin da biyar bashi ta shi ne taimako amma a ƙara maka kana cikin halin kunci ba a taimake ka ba so musulunci asali ya haramtar da riba daga cikin hikimomi masu yawa akwai hikimar kare mai rauni kada a yi ƙoƙarin exploiting raunin mai rauni a cutar da shi sai addini ya kare shi shi yasa riba take da hatsari kuma aka yi tsinuwa a kanta ga hadisin la'ana rasulullah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi qala hum sawa'un hadisin muslim na 1598 dukkanin su annabi ya tsine musu albarka ke sa ta kowane bangare ba a so a yi taimakekeniya a kan riba Allah ta'ala ya kare mu daga riba Allah ta'ala ya ciyar da mu halal waɗanda suka samu kansu a cikin hali na riba ta kowane bangare Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ya ba su hanyar rayuwa da take nesa daga riba Allah ta'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu الجنة هذه إن شاء الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغض منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق تفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأمون أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا لكم فليس عليكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإن واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم الله أكبر يا أيها الذين آمنوا يا جماعة دوكي إيماني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه idan za ku ba da bashi tsakaninku da juna zuwa ga wani lokaci da yake sananne ku rubuta wal yaktub bainakum katibun bil adl mai rubutawa sai rubuta tsakaninku da adalci wala ya'ba katibun an ba kama allamahu Allah kada bai rubutawa ya ki rubutawa kamar yadda Allah ta'ala ya ilmantar da shi fal yaktub sai ya rubuta وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه sannan waljim lilin da zai wanda a kansa akwai wannan haƙƙi na bashi din sai ya yi imla'i ya rika dictating kuma waliyattakin rabba ya yi takawa zuwa ga Allah mahalicinsa wala ya bukhas min shay'a kada ya ɓoye wani abu ko ya rage wani abu fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan idan ku wanda ake bin sa bashin nan ya zama mutum ne da bai da wayo au da'ifan ko mai rauni au la yastati'u an yumilla ko bai da ikon da zai iya fada ana rubuta yayi dictation lil waliyuhu bil adl to waliyyinsa sai ya fada a rika rubutawa da adalci wastashidu shahidaini min rijalikum ku samu shaidun mutane biyu daga cikin mazajen ku fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mazaje biyu ba farajulun namiji ɗaya wa mura'atani da mata biyu mimman tarzauna mina shuhada daga cikin waɗanda kuke yadda da su daga cikin shedunku an tazilla ihdahuma fa tuzakkira da al-ukhra idan ɗaya ta kauce wa hanya ko ta manta ko ta ɓata, yar uwarta na tunatar da ita wala ya'ba shuhada'u idza ma su shaidu idan an neme su kada su a lokacin da aka kira su wala tasabu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali kada ku yi kasa a gwiwa wajen rubuta shi ƙarami ne ko babba zuwa ga ajalinsa zalikum aqsatu inda Allah wannan shi yafi zama adalci a wurin Allah wa aqwamu shahada kuma yafi tabbatar da shaida wa adina Allah tartabu kuma shi yafi nisantar da ku da kaskantar da ku daga kokonto illa an na tijaratan habiratan sai dai in kuma ya kasance kasuwancin da za ku yi a yanzu take tsakaninku da juna a yi cinikin a biya tudiruna na bainakum da ke gudana tsakaninku falaisa alaikum junahun Allah taktubu fa nan babu damuwa in ba a rubuta ba wa ashidu idza tabaya'tum lokacin da kuke kokarin ƙulla kasuwancin an gama to a nemi shaida su shaida a nemi shaidu su shaida wala yudarra katibun wala shahidun kada mai rubutawa da mai shaida a cutar da su yana kuma ɗaukan kada mai rubutawa da mai shaida su cutar da wasu wa in taf'alu in kun aikata cutarwar cutarwar nan fa innahu lalle shi fusuqun bikum ya zama fasukanci ne gare ku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa kumulla Allah zai ba ku ilimi wallahu Allah bi kulli shay'in akan komai da komai alimun mai ilimi ne wannan ita ce aya ta 282 a cikin zurofin bakara ita ce amin ya ita ce mafi tsawon aya a qur'ani hiya atwalu ayatin fi kitabillahi azza wa jal ita ce mafi tsawo wacce ce mafi gajartan aya a cikin ƙur'ani? tum na'am na'am بند الحروف المقطعة كثير الحروف المقطعة نعم أرمى يتي ثم نظر والأصل حروف أنا ولد جا واو جا ألف جا لام جا عين جا صاد جا راء ثم نظر thumma nazar harufa nawa harufa biyar wata sura suratul mudaththir aya ta nawa ta 21 jazakallahu khairan aya ta 21 kaji wani dan uwana gardi anan eh, aya ta 21 a magana mafi inganci in ka kira al-huruf al-muqatta'a thumma nazar suratul mudaththir aya ta 21 ita ce mafi gajartan aya a qur'ani wannan kuma ita ce mafi tsawon aya a ƙur'ani a cikin wannan aya ɗin akwai kalmomi ɗaiɗai aƙalla guda 129 sannan akwai haruffa letter guda 551 muna zaune a tsangayen ba a sai mu ta kirga ayoyi da haruffa da kalmomi a yi ta wane kai kirga kaza wane kirga kaza a cikin wannan aya din akwai haruffa guda goma sha biyu daga cikin huruful hijabiyya wanda guda goma sha biyu sun maimaitu a ayar nan fiye da kowace aya a cikin dukkan ƙur'ani misali alifun akwai guda ɗari da takwas a cikin wannan aya ta shi da ba'un don haka babu wata aya da ke da alifun ɗari da takwas sai wannan ba'un akwai guda ashirin da uku a cikinta babu wata aya da ke da wannan adadin sai ita misali ta'un akwai guda talatin babu wata aya da ke da ta'un guda talatin sai wannan sa'un akwai wanda suka fita sai wani harfi bayan nan dalun ko misali jimun akwai wanda ya fita so dalun akwai guda goma sha bakwai wannan misali kawai nake baku a cikin nan babu wata aya da ke da dalin goma sha bakwai sai anan to harfa waɗannan misalai ne guda goma sha biyu sun maimaita a cikin ya ayyuhal da amanu idza tadayantum bidainin da dukkan qur'ani babu inda suka maimaitu kaman a cikin ta ita kadai to a cikin al-huruf al-hijaiyya guda 28 ita kadai tana da maimaitin guda goma sha biyu da kowace aya a ƙur'ani huruful hijaiyya nawa guda 28 wata aya ce ta kawo huruful hijaiyya dukkanin su a qur'ani aya daya amma dukkan huruful hijaiyya alifun ba'un ta'un sa'un jimun har zuwa ya'un na karshe a wata aya ce da duka aka kira su babu a ƙarshen suratul mujadila wannan kai tsaye zan fada a cikin ali imran aya ta nawa na سؤال ما كاوسا إيه؟ بسم الله كاوسا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور wannan cikin suratu ali imran aya ta 154 a cikin wannan aya jazakallahu khairan dukkan hurufun hijaiya latest na arabic harufa nan alifun ba'un ta'un ta'un har ya'un kowanne ya fito a cikin ayar ayoyi biyu ne a qur'ani ke da wannan martaba din yanzu kun kawo ɗaya ta ali imran 154 akwai ta biyu da zubakin aran ma fara to karanto ta محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج سطأه فآذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما cikin suratul fatih aya ta karshe ko ko kuma a ce ta 29 waɗannan su ne ayoyi guda biyu a cikinsu dukkan letters na arabic alphabet na arabic abcd na arabic alifun ba'un ta'un zuwa ya'un ne su sun fito a ciki letters sun guda 28 ne na arabic suna cikin suratu ali imran aya ta 154 gaba ɗayansu. su sannan kuma suna cikin suratul fadi aya ta 29 ta ƙarshe gaba ɗayansu. su amin a ƙara ko a ci gaba da karatu in kuma aka ce za a ci gaba karatun ba zai yi ba sai ku zabi ne ko mu yi karatu ko kuma a tsaya a wasa ba ko kwakwalwa ya hallabi na amanu wannan ita ce ake cewa ayatu dai wato ayar bashi duk wannan tsawon ayar da kake gani tana bayani ne akan mu'amala bainal khalq mu'amalar da ke tsakanin halittu akan bashi gaba ɗaya tsakanin wane da wane aboki da aboki makwabci da makwabci duk abin da ya faru na bashi wannan aya duk tsawonta a akan al'amarin bashi take magana shi yasa musulunci is a complete religion ka duba wannan duk wannan bayani wai hatta don mu zauna lafiya akan bashi ba a bari mu yi aiki da dabarar mu ba sanda aka karantar da mu yaya za mu yi yarjejeniya na bashi yaya za mu kulla bashi me za mu yi a lokacin yin bashi abubuwan da suke sa a yi bashi akwai su kamar haka na farko akwai cinikayya shine na zo wajen ka zan sai waya nawa ne kudin ta dubu ɗari to za ka iya bani zuwa karshen wata na biya eh sai ka bani waya ɗin akan zan biya ƙarshen wata sunansa bashi na biyu aiki ne wayar ka ta lalace sai ka je wajen mai gyaran waya sai ka ce a dan gyara mun wayan amma ba kuɗi in an samu kuɗi zan biya nawa ne kuɗin gyaran naira dubu biyu ne sai gyara maka akan zaka biya shi zuwa lokaci kaza shi ma sunansa menene bashi kaga bashi ne a cikin me a cikin aiki wancan bashi ne a cikin me a kasuwanci sannan ana iya samun bashi a sadaki ya auri wance ya amince zai biya sadaki dubu ɗari amma zai bayar ranar 27 ga watan ramadana kun amince eh waliyi ya amince ta amince na'am ta amince sunansa shi ma me sunansa shi ma bashi na hudu daga cikin bashi shine kudin kake nema tsagwarar su shine tsaran ma taimaka min da bashin naira dubu hamsin idan Allah ta'ala ya sa muka je karshen watan nan zan biya ka wata rana ranar 29 ga watan ramadana za ka biya eh zan biya sai aran mai bani shi ma sunansa bashi to da haka shi bashi yana da nau'uka kala kala mafhum tayyib to kula ga wannan duk waɗannan bashi sun shiga ciki Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuke da imani duk inda kaga an kira masu imani to akwai umurni ko hani ko kuma umurni da hani so da a cikin ayan nan akwai umurni kala kala kuma akwai hani kala kala duka kan al'amarin bashi idza tadayantum ayya ayyuhal ladina amanu li imanikum idza tadayantum ya ku jama'a masu imani dalilin imanin ku nan idza tadayantum bidainin ai idza dayana idan sashin ku suka ba wa bashi sashin ku suka ba wa sashi bashi to ila ajalin zuwa ga wani ajali musamma ajalin musamma shine ila waqtin mahdudin zuwa ga wani lokaci da aka haddade shi shine ko awa kaza ko kwana kaza ko sati kaza ko wata kaza ko shekara kaza shine ajalin da aka gira shi yasa addain akwai addain ila ajalin musamma akwai addain ila ajalin gairi musamma akwai addain biduni ajal akwai bashi da ke da date da za a biya deadline na biyansa akwai bashi da an amince za a biya amma ba a sa deadline ba akwai bashi kuma da gaba ɗaya ba maganan me det din gaba daya to bashin da ba maganan det sharadi ne gabanin arabu a biya kudin a wanda sani da yana tallan cincin a tashan mota idan ya zo sai same ku a cikin mota kun cika sai ce ga ga bashin cincin duk mai so ya karba amma gabanin mota ta tashi za a biya za ka iya karban bashin amma bifo direba ya zo ya kiɗin mota to za a biya bashin <laughs> ina dan makaranta zan kowa makaranta lokacin da in shiga mota daga garin mu zuwa to za ka ga musamman yazo ne har sha'awa nake na gaishe hausa ba ta ishe shi ba zai ce ina sai da cincin cincin ne bashi duk wanda ke son bashi ya karbi ko nawa ne amma gabanin a tada mota za biya bashi to kaga bashin ka kai ajalin ka takaitacce ne shine before direba ya zo mota da suka zaka biya ban san wani irin ba aka maka a wannan bashin ba ba zan da ya ce ba a taimake ka ba amma ban san wani irin taimako aka yi ba ba na haka idan za a yi bashi zuwa ga ajali musamman Fakta-Buhu ku rubuta kalmar Fakta-Buhu nan daga kitaba ne kuma fi'ilul amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirin ku antum buhu antum ku ku tabbatar an rubuta bashi din nan rashin rubuta bashi a yau yana cikin abin da yake kawo yawan rikici a kan dukiya yadda ta yi yawa sai a ba mutum bashi wani idan ya karbi bashin ya ce in ya samu daman biya ba zai biya ba sai ga al'amari ya kai zuwa ga kotu a je kotu babu any evidence da zai tabbatar da an bashi bashi shi sa duk abin da addini ya karantar in mun yi za mu zauna lafiya idan ba mu aikata ba za mu yi da na sani don haka ina ajalin musamman faktubu zuwa ga ajali wanda yake sananne to ku rubuta shi Allah ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yaktub wannan lamun wani iri ne lamun ne lil amr lamun ne na umurni Allah yana umurtar mu amma me yasa aka daure ta kuma to saboda ta zo bayan wawu dalilin zuwan lamun amri ba adalwa sai aka ce wal yaktub sai aka daure ta amma lamun ne na umurni imperative tense ne command ne ake bamu wal yaktub bainakum wanda zai rubuta ai wal yaktub bainakum ai fi qadiyatikum wanda zai rubuta tsakanin ku cin qadiyar ku shi katibun mai rubutan ya rubuta da me bil adl ai bil istiqama ya tabbatar abin da zai rubuta daidai ne kada wani ya iya rubutu wani bai iya ba ya zo rubuta ya rubuta shirme shine ana iya wannan saboda lalacewan halayen mutane wanda Allah da ya halice mu ya fi kowa sanin halin mu Shi ne wani zai zo ya samu wani ya karbi bashin dubu ɗari sai su haɗa baki da mai rubutu to ka rubuta tun da shi bai iya karatu ba da ƙiƙi ne to ka rubuta na bashin ya ban bashin dubu goma ne kai kuma idan aka daga zan baka dubu ashirin saboda ba abin da ɗan adam ba zai iya ba ai ana iya ko shi sa Allah ya ce yayi bil adil ya samu istiqama yayi adalci abin da zai rubuta saboda halayen mutane wani ma makaho ne bai san me aka rubuta ba in ba a ja hankalin mu ba kuma sai a cuce shi ke sa Allah yake wal yasu bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun kada ya kishi mai rubutawa ayyasu bai rubuta kama allaba kullah kamar yadda Allah ta'ala ya bashi ilimi dan dukkan ilimi daga wurin Allah ne to idan ka zo rubutawa sai ka rubuta gwargwadon irin irin basira da ilimi da Allah ya baka so abin da ake nufi in an ce ilimi da basira sai ka zama mai tunani bi ko ka yi rubutu sai ka rubuta wane ne ya ci bashin wane ne aka ci bashi a wurinsa sannan sunayensu dole ka samu daidai yanzu ka gan aka ci bashin aran ma abdullahi zariya dubu ɗari da aka zo rubuta sai aka rubuta isa ali ibrahim to ka gani za a biya to shi sa kama allama hula sai ka bincika abinda baka sani ba kuma ka yi tambaya yadda allah ya umarce ka a ilimi in ba ka sani ba ka yi tambaya in ba ka iya fela sunan ba ka yi tambaya sannan adadin kudin ka tabbatar yana ciki da za a biya a rubuta shi in an san ranar a sa ranar da kuma kwanan watan ranar da kuma watan da kuma shekarar duka ya shiga falyaktub wala ya ba katibun an yaktuba kama hulla. duk ya shiga cikin kama Sun so yasa ka'ida idan za ka ga template da ake da rubuta bashi za ka ga akwai categorical statement wanda ba inda za a samu wata shubuha ko aji ana mutu magana ce daga kaganta kasan kawai gabar ta kalla ba ta karkace ba sannan falyasto sai ya rubuta wannan lamun din wanne ne ita ma lamun lil amri ne me yasa aka daure saboda fa'un ɗin da ya zo gabanin ita falyaktub ya rubuta wal yumlil alladhi alayhi alhaq wal yumlil yumlil wannan daga wace karma ne imla to ina hanza din shigan wawun babu inda wawun ta shiga anan ustaz sai dai yanzu aka saka ta wal yumlil ay yudin wal yumlil wannan ya'un kuma aina third person singular ne na ra'ibun ne kuma hanzan ƙarshe ne ka'ida shi ne da al'imla'u da al'imlalu duka ma'anarsu da ne wannan daga imlal ne ba imla'i ba imlal da imla'un da imlalun duka ma'anarsu da shi ne ana dictating abu kana rubutawa to zaka da kake imla din fassaran imlan ne amma dukkaninsu fi'il bambancin su ɗaya hanza ne ɗaya ƙarshen lamun ne amma ma'anar su ɗaya ne so don haka falyum lil daga imlal ne so za haka sai yi falyum lil allazi laifin haƙƙo. wanda haƙƙin yake kansa wa kenan detto wanda ya ci bashi to sai ya haƙƙinsa ne ya faɗa don ƙa'ida wanda ya ci bashi shi yake faɗa me za a rubuta ni muhammadu ibrahim na ci bashin alhaji muhammadu ɗanladi na kuɗi naira dubu ɗari yau ranar juma'a sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu daidai bayan sallar la'asar a cikin masallacin annur a lokacin da na ci bashinsa ina sanye da kaya launi kaza da kaza shi ya bani kaya launi kaza da kaza ne a wurin a daidai lokacin da ya bani yana ma murmushi har ya daga waya ya duba shi ne musalsalin ulma alawar sin ta su duk abin da za ka rubuta ya fito da abin fili in ka rubuta ba yi laifi ba shi wanda ya ci bashin shi zai fara ba wai wanda ya bada bashi ba saboda me ai al-iqrar aula min ash-shahada idan kai kace kaza ne to karfin hujjan kaza da ka faɗa da bakin ka yafi a ce ina shaida saboda kai ka faɗa kai da ka karbi gudun shine wal yattaqillaha rabba yayi takawa zuwa ga Allah jiya mun yi magana akan takawa yayi takawa zuwa ga Allah wajen dictating abin da za a rubuta da wala yabkhas minhu shay'a ay wala yanqus minhu shay'a kar ya tauye wani abu ka san dan adam da dabara wani zai yi kokari ya yi dictating amma idan abun ya ja kwana ba za a gane me ake nufi ba ya ce ni ne na karbi dan bashin dan kudi a hannunsa na sha mai a mashin dina kai ka san dubu dari ai ba na shan mai ne take ba kudin mashin ne wannan akalla dai sakan hannu za a saya don yace na karbi dan kudi ne da zan sha mai a mashin sai bari a haka a haka da kudin man mashin sai duba nawa ne yake full time nawa ne kudin full time a mashin da Allah eh na wani ya ce dubu wani ya ce dubu biyar ba ku yi azalci ba za ku sa ni ɗauko mashin ɗina ma daga gida yawwa mashin kala kala amma nawa ne mashin gaba ɗaya kudin man sa da za a sha eh to mu sai dubu hudu to kaga an baka dubu dari ka ce dan kudin man mashin sai aka samu full tank din dubu hudu ne kaga ai an sa alkali a wahala sai sa Allah ya ce wala yabqas minhu shay'a fa in kana alladhi alayhi alhaq idan fa wanda ya ci bashin nan safihan ya kasance ba ni san cewa me fasaran safi ku ka faɗa ban faɗa ba ko ku faɗa ya shiga karatun sosai ji suna cewa wai wawa wawa kuke faɗa ko to ni dai nace wanda bai da wayo sosai hmm. wanda bai da wayo ba wawa ba wanda bai da wayo da yake mu mun yi karatu gaban dattawa in an zo karban faɗan kalma da yadda ake gaya mana daban ne eh, sai an zaɓi kalma in mutum sai ce ba gaskiya ya faɗa ba in ka samu ɗalibin zamani sai ce karya ya kai sai ya nuna ya tsaye ce ƙarya yake amma an ka je gaban da tafi suke ba gaskiya aka faɗa ba <laughs> wani mai halin sa sai ce akwai ayat tambaya sai ya yi shiru in ka samu ɗan duniya sai ce ne ɗan menene a hali zai ban faɗa ba to faɗin kanan kana a laikin haƙƙo in wanda ya zama wannan haƙƙin ke kansa da bashi safihal bai da wayo la yastati an yusarrifa al-ashiya ba zai iya sarrafa abubuwa da zai dictating ma a rubuta ba Da akwai da za ga su haka suke yanayin sai ga mutum bai da wayo ba zan da kira WAWA irin naku ba in ya zama bai da wayo sai ga abu mai sauki ba zai iya yi ba akwai matashin da na sani shekaru kamar ashirin da yan kai da suka wuce a dai community su babu wanda ya kai shi arziki amma ba iya lissafin ma abin da ya mallaka in ka bashi calculator kace ga dubu ɗari da hamsin ga dubu tamanin ya haɗa ba zai iya yi ba amma kuma babban miloniya ne amma ba zai iya yi ba kaga hukuncin Allah <laughs> kai ga tsabar wayo kamar dila amma an kai wasa duk aljihunka a fashe suke aljihun ma a fashe yake sai ka ga wani babu dabarar amma wallahi kana jin sai ka ga shi kudin ma ba zai irga ba amma kai ba calculator zaka buga total ka hada sai ka fada amma buɗe baki sai an taimake ka kuma ga ka da ƙarfi kamar jakin mai ruwa arin ah, mai faɗa wannan ba na faɗa ba to haka Allah yake sa. wani lokaci sai ba wani abu wani sai ka rasa yanzu da Allah sai aka yi wane mallaki kaza da Allah wai ta yaya aka yi ne wani ne kaza ne a kan to amma Allah baya shawari da kowa in zai yi baya shawari Inna yana shawari da an ce za ba a ran hadda da wani ya matsa gidi ya ce dan Allah kar a bashi a bashi da kiki da Allah a bashi fatiha da kuliya kike na ije amma Allah baya shawari da mutum in zai yi duk abin da Allah zai ba wani baya shawartar wani abin da ya ga ma yake yi kuma babu wanda ya sai kalubalance shi kuma duk abin da Allah ya yi is final babu wata kotu ta da za a kai kara wurin Allah fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan in bai da wayo au da'ifan ko iya da rauni rauni na iya magana rauni afuwan naji ko rauni na tabuwar hankali ko rauni na karancin shekaru an ci bashi wa yaro don a masa wata hidima bifo kudin hayan shagon mahaifinsa da ya rasu a biya a ya sosai a biya masu bashi ne, shi ne shine da'ifan raunin shekaru ko raunin hankali ko raunin jiki aula ya safi ko bai da ba zai iya ayyu milla ya rika dictating yana fada ana rubuta ba saboda me saboda kaman kurma ne ko bebe ne shine ba zai iya faɗa ba ko wato shi din falyum lil waliyyi ko bil adil to waliyinsa da ke tsaye kan al'amuransa sai ya zo ya rika faɗa ana rubutawa amma shi ma yayi da me da adalci kar ai abin da zai kawo rikici bashi an karba yayi magana na an karbi bashi wastashidu shahidaini min rijalikum sannan ku nemi shaidar ai utulubu shahidan min rijalikum ku nemi mutane biyu mazaje daga cikin ku su zama shaidu in an ce rijal to dole sai wanda ya kai shekarun balaga ake ce masa rajulun wanda bai balaga ba a ce masa rajulun da wannan malamai suka ce shaidar sai an samu mazaje biyu da suke balagaggu wanda suka kosa ba za a dauko yaro dan shekara bakwai a je kai ne shaida ba shi daga an gama ka saya masa ice cream da balambalan in kai koma da shi gefe kace ka ce ba a ci bashi ban yau sai ce ba a ci bashi ba in kai magana sai gudu gida sai dauko balambalan din sa ba shi kenan ba so ita shari'a saboda kar a shiga rikici sai ta tsora hukuncin akan masu hankali da suka balaga kaga mutum ya zo dai da gemun sa irin na aran ma ya zauna ba za ka bashi ice cream ko balambalan ya canja magana ba kasan babbar magana ne ba zai je ba amma yaro karami ai zai ce maka ya manta an ci bashi in mm. a ai ba a ci ba ko in mm, ba a ci ba a an ci ba ne ce in mm, ban ci duniya da kai da ke aka zai juya kuma bai wa kowa laifi ba auren Allah ma bai da laifi sai sa Allah yake kar a sashi a ciki a bar wanda suka balaga su shiga a samu mutane biyu min rijalikum daga mazajen ko rajulun daya biyu rajulani min rijalikum jam'i ne na taksir. shahidai ne shahidin guda daya shahida ne guda biyu wastashidu shahidai ne ya zo a matsayin maf'ulun bihi ne tunda iya daga cikin asma'ul khamsa ko musanna ne yunsabu bil ya'i wa yajru bil ya kisa aka ce wastashidu shahidai ne min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini in ba a samu mutane guda biyu mazaje ba to fa rajulun sai a samu namiji ɗaya ko Wamura a tani da mata biyu su ma mata biyu waɗanda suka balaga ba ɗan ƙanana ba ji za ce wamura a tani in an ce imra'atun to ta kai mun munzali min man tarbauna min shuhada daga cikin waɗanda kuke da aminci da su daga cikin shaidunku ashe a nan ma za a yi shaidar sai an samu wanda yake adali ne wanda yake cikakken adali wanda ba zai canja magana ba sai a same shi malam Muhammadu na'am da Allah muna so ka mana shaidar kaza sai wanda aka ga adali ne amma kaga wani dan duniya kar ku sashi kuna saka dan duniya an gama agreement an koma gefe aka jira shi a waya kana ina kaza to da Allah mu haɗu wajen garki makin ma ko ta magana in aka cire dubu ashirin aka bashi wani wani irin rikicin miliyan hamsin ne wallahi a dubu ashirin sai canja sai zo gaban alkali ya zauna a ce tsakaninka da Allah an ci bake ke ce wallahi tallahi billahi ba ci ba ka san babu shaƙi a rayuwa kamar mutumin da zai kalli idanka kai ka san ƙarya yake shi ya san ƙarya yake idanka ya san ya ga idansa yana da yakinin ƙarya ne kuma ya kalli ƙwayar idanka ya ƙarya so amma ƙaryatan wannan shine professional in ba professional ban yana za ka ɗan sunkar da kai amma asalin professional sai maka haka tun ƙwayar idanka ya ba sai ya faɗa ya ce wallahi ya ce baka wallahi wallahi kuma kana da magana ai dan duniya Allah ta'ala ya gyara halayen mutane Allah ta'ala ka gyara halayen mu duk wanda ba abin da Allah yake bayani ya san halin mu ne saboda Allah da ya ya fi kowa sanin mu an tazilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma ukhra in ba maza biyu a samu mace ɗaya ma namiji ɗaya da mata biyu saboda idan ɗaya ta samu mantuwa ko ta ɗan kauce hanya to ɗaya za ta tunatar da ita saboda su mata a kona abu ɗaya Allah ta'ala ya halicce mu ana iya samun mace tafi namiji ilimi ana iya samun mace tafi namiji imani ana iya samun mace tafi namiji hangen nesa ana iya samun mace tafi namiji damuwa da addini tafi shi gaskiya tafi shi adalci amma duk da haka sunanta na mace nan fa mace ce akwai abubuwa na na kisatu akalin wadilin tare da su yadda kai za ka iya zama ka danna abu a zuciya wata ba ta iya in ka sa mace alƙalanci daga an shigo za a yi za ta ce ga wanda take tana yin wannan ba ta wannan kaga alkali ya ce ga inda ya yi magana ta kare an taɓa yin wata mace alkali tana zuwa suka zo ta ce i admire this one but not this one to kaga ai magana ta jika in kai aka ce ai admiring ɗinka ba ai ka san ba za ka kai labari ba wala ya aba shuhada idza ma wala ya aba shuhada kada shaidu su ki idza madu idan an kiraye su don su zama shaida a bashi ko kuma an samu saɓani a bashin nan su ba da shaidan abin da aka rubuta kar su ki in aka neme ka shaida matukar shaidan da aka nema din nan na gaskiya ne kar ku ki da Allah muna so mu danyi cinikayya zan sayi mashin ɗin wane ne a'a zan sayi gonar wane ne a'a zan sayi kazan wane ne da Allah muna son malam Muhammadu da malam Ibrahim Musa kuma na shaida karka ce ani bana yin shaida Allah ya ce wala ya aba shuhada matukar abin da aka yi na kasuwancin ka yarda da shi baka da ayat tambaya karka ji shi sa Allah ya ce wala ya aba shuhada idza madu wala tasamu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajali wala tasamu kar ku yi kasa a gwiwa an taktubuhu ku rubuta sagiran ko da bashin kadan ne aw kabira ko babba ne saboda duk kankantan wani abu a wajen wani babba ne yanzu ka samu babban dan kasuwa bashin naira miliyan da ya ba wani abu ba ne. wani ma idan ya baka bashin ya manta amma yanzu ka samu talaka wani aka ce masa zai mallaki miliyan ɗaya kamar ka zo ka ce masa gashi nan a filin aljanna ne kiyama an ce shiga aljanna saboda mai saboda bai taba sauwar a duniya zai mallaki miliyan ɗaya ba tsoron da ka zo kace ya mallaka me zai ji sai ya ji daɗi don haka Allah ta'ala ya ce kar a ƙi rubuta babba ne ko karami ila ajali zuwa ga ajali zuwa ga deadline da aka ce za a biya bashi da zalikum aqsatu inda Allah wannan shi yafi zama mai adalci a wurin Allah al-qistu ay al-adl shi yafi zama adalci wa aqwamu lishahada kuma shi yafi zama karfafiyar shaida shi yafi zama duk bashin da aka rubuta aka samu ya yafi karfin shaida ta zaka ko agreement ne na renting gida sai a ce a samu akalla witnesses guda ne guda biyu shaidu guda biyu witnesses saboda zaka yi renting gida a daki da aka ci bashi in anan abuja ne ko dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya in a garuruwan mu ne ko dubu ɗari ko ɗari da hamsin gwargwadon da kasance to zai ga an ji a samu shaidu su hannu Shi ne wa da shahada kaga aka fata inda Allah ya fi adalci wa akwamu shi ya fi karfi akwai akwam akwai kiyam akwai kayyimun akwai akwam akwam to shi ya fi karfi shahada na shaida wa adina ne mafi kankantan Allah tartabo da kada ku yi shakku in an rubuta zai wahala shakku ya shiga ciki wani yana da wankakken zuciya sai ma ya baka bashi ya manta in ka zo biyan sai sai ya manta nawa ne kudin sai ba zai tuna ba saboda mai iya da wankakken zuciya duk abin da ya bayar ya manta ya yi fari kuma ya yi alheri ga fillanci can daga zuci ko mai ya baka ba shi tunani ai yabo ne ya yi fari kuma ya yi alheri ga fillanci can daga zuci ko mai ya baka ba shi tunani in ya baka ya ko bashi ne ko kyauta ne ya manta sai dai kai ka tuna kai in kamar alheri baya manta shi in ya maka ya manta illa an ta kuna tijaratan sai dai in kuma kasuwanci kuke saya da sayarwa hadiratan wacce dake a halacce na ha kuma wanda kuke tsakaninku kawai ina sai da kayana na buɗe shago sai ka zo ka kana so buhun shinkafa na ce ma kudin ka bani sai ka ce to ba damuwa za ka bayar shikenan sai ka cire kudin sai ka mika sai na baka buhun to anan ba sai an rubuta ba amma ko anan aka rubuta babu laifi a matsayin mai a matsayin receipt shi sa Allah ya ce illa an tafuna tijarata ta tura bai ba fa laysa alaikum junahun Allah buha. a nan babu laifi gare ku in ba ku rubuta ba amma a ma in na rubuta na ce ok bari a rubuta maka receipt ka sayi buhun shinkafa adadi kaza akan kuɗi kaza a saka hannu a yanka a baka evidence na shaida shikenan yayi in kuma kace a bana bukata shikenan yayi shi sa Allah ya ce a ba wajibi bane wa ashidu idza tabaya'tu idan kuna harkan kasuwanci kuna iya neman me shaidawa a samu shaidu su shaida amma ba wajibi bane in kasuwanci ne kawai an rubuta yayi na zo na sai abu wurinka naira ɗari na ajiye na ɗauki shana na tafi ba shikenan ba biro nake bukata nawa ne wannan naira ɗari biyar ne kake ba ni shi na mika maka ba sai an yi da ba saboda fiyayyen halitta shi kansa ya sayi abubuwa da ba a samu shaidu ba saboda mai saboda take zai mika a bashi so anan babu damuwa wala yudar katibu wala shahid kalman yudar yana zama yubarira ko yubarara in ka ɗauki ɗaya sai zama yubar sai zama fi'ili ne ma mazi katibu fa'ilu in ka ɗauki ɗaya yubar kuma sai zama fi'ilu mudari ne mablilin majhul katibun kuma na'ibul fa'il to da duka malaman kwani sun fassara wala yubarra katibun wala shahid kada a cutar da mai rubutu da mai shaida ko kuma wala yubarra katibun wala shahid kada mai rubutu ko mai shaida su cutar da wani duka ya ta'allaka ya aka gina kalma din ne kuma kowanne zai dauka a luga wa in tasalu in ku kun cutar da mai shaida ko mai shaida ya cutar da wani ko mai rubutu ya cutar da wani ko an cutar da shi fa inna innahu fusuqun bikum wannan ya zama fasikanci ne daga gare ku wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah ku zo masu cikakkiyar takawa wa yu'allimukumullahu Allah zai ba ku ilimi ai asalin dan adam asalin dan adam jahili ne asali al al-aslu shine mun zo ba mu san komai ba duniya haka aka fito da mu a cikin yayan mu karama ba mu san komai ba wallahu akhrajakum min burunin ummahatikum la ta'lamuna shay'a hmm. wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun wannan cikin suratul nahl aya ta 78 Allah ta'ala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fito da ku a cikin iyayenku ba ku san komai ba yace la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani fitowar mu duniya ba mu san komai ba hatta kama nonon iyayen mu da aka koya mana sai an matso da ka an kama bakin ka an sa tukuna sai ka fara koya waje azala kuma sam'a ya sanya muku kunne wal absara da ido wal afida da zuciya da kwakwalwa la'allakum tashkurun dan ku gode masa ba dan ku yi sharri da waɗannan ba dan ku yi godiya Allah ya muku ce sa wa kum Allah duk ilimi daga wurin Allah ne kuma ayan nan ke bayyana cewa takawa na ba da ilimi wattaqullaha wa yu'allimukum Allah in kun yi takawa Allah zai ilmantar da ku takawa na ba da ilimi in dai kana da bin Allah to Allah bai cika kun ta da kai a harkan karatu ba ba dai ka samu jarabawa ta na amma dai a ce wai ka zama da kiki In sha'allahu ba zai yi ba wallahu Allah bi kulli shay'in akan komai alimun mai ilimi ne subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من سأل الدعاء منا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك